أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna darasi na ɗari da ashirin da biyar a cikin wannan littafi mai albarka na akamun jana'iz wa bidawa na sheik nasiruddin albani allah ya masa rahama wanda yau muna kwanan wata sha biyu ga watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da da talatin da takwas hijiriya wanda shine ya dace da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya wannan karatu muna gabatar da shi a wannan makarar masallaci mai tarin albarka na ihya sunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria a yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne akan abubuwa guda biyu idan lokaci ya bari mu kammala in bai bari ba kuma usbul qadim insha Allah yau za mu tattauna ne akan matsalar hukuncin kunna wuta a makabarta sa wa makabarta wuta ko kuma kunna wa kabari wuta ba wai wuta a ƙone shi ba sa masa fitila sa wa kabari fitila me malamai suka ce akan hukuncin sa wa kabari ko makabartu ko makwantai fitilo abu na biyu hukuncin karya ƙashin mamaci karya ƙashin mamaci abinda ake nufi da kai karya kashin mamaci mamaci ya mutu ya zamanto wato an ainihin wato tone kabarinsa da a balla kashinsa mai hukuncinsa a nan ne kuma za mu tattauna akan abin da ya shafi tone kabari a canja masa wuri saboda wani dalili ko kuma dai ra'ayi na mutane ko na hukumomi waɗannan su ne abubuwan da za mu tattauna a kansu insha Allah baraka wa ta'ala a wannan yammaci mai tarin albarka muna fatan Allah ya ba mu ikon faɗan daidai kuma ya raba mu da faɗawa cikin kuskure a cikin abin da za mu faɗa insha'Allah. Allah malam yake cewa Allah ya masa rahama ya ce Kasu. a iqadu as-suruji indaha matsala ta goma sha biyu cikin kurakurai da mukhalafatu da ake ta yi a kan harkar kabari ya ce hura wuta ko sanya fitila a wajen kabari ya ce shi ma wannan haramun ne bai halatta ba kullum idan an faɗi magana aka ce haramun ne ko halal ne akwai bukata a kawo hujja da dalili ya ce wa dalilu ala zalika iddatu umur dalili akan rashin halaccin sanya wa kabari fitila abubuwa ne masu yawa kamar haka na ɗaya kaunuhu bid'atan muhdasatan la ya'rifuha salafu salihu وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح ثانيا أن فيه إضاءة للمال وهو منهي عنه بالنص كما تقدم في المسألة 42 صفحة 64 ثالثا أن فيه آه، تشبها بالمجوس عباد النار قال ابن حجر الفقيه في الزواجر صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل حيث لم ينتفع به مقيم, مقيم ولا زائر وعللوه بالإسراف وإضاءة المال والتشبه بالمجوس فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرا ما لا يكي cewa dalilin